wato assalamu alaikum wa rahmatullah a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu illa allah wahdahu la sharika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 wa kulla dalalatin finna a azanallahu a jihar minan na su ma ba da asalamu alaikum wa rahmatullahi ya jama'atan musulmi ta yau muna yammacin laraba talatin ga watan daya watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara takwas wadda ta dace da sha biyar ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada mu a wannan majalisi mai albarka da ke nan kofar gidan sarkin kura cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora da yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta sha tara a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira ta hamsin da takwas a jerin surorin alkur'ani a rubuce daga sama sura ta ɗari da biyar a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul mujadala kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta sha ɗaya yau da izinin allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta sha biyu da fata allah ya taimake mai sa mu dace na allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم, فإذ, لم تفعلوا أأشفقتم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة صدقات صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون نعم بارك الله فيك yawan masu albarka kamar yadda bayani ya gabata wannan sura babba abin da take karantarwa shine mu'amala a majalisun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ladubban da ake yake wajibi a kiyaye su da kuma bayanin nau'o'in mutanen da suke zaune a majalisun na annabi sallallahu alaihi wasallam da halaye da ɗabi'unsu da kuma irin yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da shi domin su zama darasi a gare mu mu wuraren zamanmu abokan mu'amalanmu don mu kwatanta irin wannan mu'amala da anabi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi da waɗanda ya zauna da su ayoyin da muka tsaya a kansu sun yi magana ne akan ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani gani da mutane za su yi a wani majalisi da irin yadda ya kamata kiyaye ladubba to har ila yau wannan bayanin da shine waɗannan ayoyi da Allah lamma ya karanta suke yi da haka ne Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kansa a littafin sanaraddul azhan da muke karanta yace wa min adabil majlisi ina daga ladubban majalisi ta'zimun nabi sallallahu alaihi wasallam girmama annabi sallallahu alaihi wasallam bima na naf'uhu lil fuqara'i inda iradati munajatihi wato girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da aikata abin da zai dawo da talakawa wani amfani lokacin da aka yi nufin ganawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yana anil ifrat fi su'al kuma ana hani gabaran wuce gona da iri a wajen tambaya wa yubayyinu bainal mukhlisi wal munafiq kuma wannan ladabin da za a sa zai tantance tsakanin mai yi dan Allah da munafiki wa muhibbi duniya wa muhibbi akhirah da kuma mai dan neman duniya da mai dan neman lahira fa qala kama qala ta'ala kamar inda Allah ya ce ya walladina amanu ya ku masu imani idza najaytumur rasul in kun tashi ganawa da annabi manzo Allah sallallahu alaihi ai aradtum munajatihi wato in kun yi nufin ku gana da shi faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa to ku gabatar da sadaka gabanin ganawar da za ku yi da manzo Allah su sallam da yace bayna yadayna juwakum ay qablaha sadaqa gabanin nan ku yi sadaka zalika yin hakan khairul lakum wa tahar shefu alkhairi gare ku kuma shi yafi nuna tsarkin zuciya gare zuciyarku kuma ifu tsarkakewa ga zunubanku ay li zunubikum wato hakan yafi tsarkakewa ga ku. wato ita sadaka tana sa gafarta mutum zunubi wal amru lin nadabi wannan umarnin na mustahabbanci ne ba lalle bane wa qila kana lil wujub amma wasu malamai suka ce a wajibi ne da farko duk wanda yazo yana so ya gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sadaka an gane sai ya bada wani abu gabanin e gana da shi fa nusakha al-wujubu bi qawlihi ashfaqatum an tuqaddimu amma sai aka zo aka shafe wannan wajabtin da aya da ta biyo bayan wannan cewa bayarwar ba wajibi bane fa illam tajidu idan ba ku samu abin da za ku bayar na sadaka din ba ai ma ta tasaddaqu na bihi ba ku samu abin da za ku yi sadaka da shi ba fa inna allaha ghafurun to Allah lallai mai gafara ne limuna jatikum game da wannan ganawa da kuka yi da manzo Allah sun sallam ba tare da kun gabatar da sadaka ba kun ga ba shi za ba sadaka ba fa dan shi ba cin sadaka an gane da aka malam yace abin da zai dawo da talakawa da wani amfani to kene da aka zo za za gana da shi talakawa za a wa wannan sadaka din sai shi amfani da ita an gane rahim kuma mai jin kai ne dukum da ku ya'ani abin nufi fala isma alaikum fil munajati min ghairi sadaka babu laifi a kanku wajen yin gana ba tare da kun ba da sadaka din ba sun thumma nusikha luzumu zalika kaulihi ko sun thumma nasakha luzuma zalika kaulihi sannan Allah subhanahu wataala ishafe lazimcewar haka wajabcin hakan da fadarsa da ya ce a ashfaqatum yanzu nan kuna da damuwa kuna jin tsoron an tuqaddimu daina yadayna jawakum sadaqat sai kun ba da wasu sadakoki gabanin ku gane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi tahqiq alhamzatain da yace ashfaqatum alhamza din guda biyu za farta su gaba daya a ashfaqatum wa quri'a bi ibdal saniyati alif an karanta ta biyin an mai da ta alif ashfaqatum an gani ashfaqatum wa tashiluha wa tashilaha haka nan an karanta da sauƙaƙa ta ashfaqatum wa idkhali alifin bainal musahala wal ukhra an kuma karanta da sauƙaƙa ainihin wato da shigar da alif aluja tsakanin ta farko da ita wadda aka ainihin a sauƙaƙa din. a shfaktum an gani. ta waɗannan kirayoyin guda bakwai sun haɗu ke an wa watarki an karanta kuma babu babu tasil din babu abin nan a ashfaqtum maimakon a ashfaqtum ko a ashfaqtum ko a ashfaqtum ko a ashfaqtum an karanta ma ashfaqtum kawai an gane ai akhiftum min an tuqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqat yanzu kun tsorata ne dan an ce ku bada sadaka kun tsorata kuna jin tsoron ku zo ku bayar da sadaka ga domin ku gana da manzo Allah in baka ba da sadaka zaka gana da mazala Allah bayan zaka ga likita ka ba da sadaka ko kudin ganin likita <laughs> ko eh ai ko ni kudi da ake ta ganin kudin likita ko bayan ka sai form kai kuma sai a ce akwai kuma ganin kudin likita an gane wannan na ganin likita ne <laughs> to shi manzo Allah ba likitan gangar jiki bane gaba likitan zuciya ne ba ko ba kuma wa zuciya operation na ɗinke da abin da wata cuta ba a'a cutar da cuta ce ta ma'ana ba wani likita a duniya da zai iya maganinta an gane ku to amma annabi sai maka sai ba yi maka kanikanci maka likitanci a wannan wurin sai baka magani duk wata cuta ta zuciya ba mai ba cuta mai sa radadi sai an yanka an cire a'a ba wannan ba munafinci ai ai ai matsala ce jinya ce hasada jinya ce keta jinya ce mugunta jinya ce bakin ciki jinya ce rowa jinya ce ko san zalunci jinya ce ƙarya jinya ce san barna jinya ce duk ga sunan jinyoyi ne rashe-rashe gamar gara ma rashin lafiya da za maka allura su warki da waɗancan to annabi sallallahu alaihi wasallam in kaje sai baka maganin su yanzu waye likitan da ya kamata a ba da kuɗi gabanin a gan shi likita mai allura <laughs> to shine Allah ya ce a ashfakutum yanzu kuna jin tsoron ku gabatar da sadaka gabanin gana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai at-tadhiq ala fuqara'ikum yanzu nan kuna jin eh, eh, eh, ainihin tsoron wannan sadakar da kuka bayar ainihin ta zamanto ta yaye kunci akan talaka daga cikinku ko kuma kuna jin tsoron an sanya wannan ne a tabiqa ala fuqara'ikum a tsananta ga talakawanku fala yastati'una an yunaju an sallallahu alaihi wasallam ta yadda suna ba za su iya gana da annabi ba sallallahu alaihi wasallam ma su alhajati ila zalik tare da gaskiyar bukatar da suke da ita zuwa ga manzo Allah yanzu ai kaga abin da yasa likitoci suka sa irin wadannan abubuwa dan duk wanda za a ci wannan babban likita ne kwa sai ce zai je ga babban likita ko amma yanzu idan ka sai ka ba da wani kuɗi kaga wani zai haƙura zai je ga likitan garinsu an fahimta to eh, kamar haka ne to sai yanzu kuna jin dan an ce ku gabatar da wani abu shin an yi wannan ne da a kunta ta talaka daga cikin ku hana su gana da annabi ba haka bane akwai abin da Allah yake nishi an gane ku ga can ya faɗa ba zalika khairul lakum wa ana so ne a tsarkake ku waɗansu abinda suke suna yi ne sai su takura manzo Allah ba wata bukata ce da su ba kawai sai mutum ya zai ce yana so ya gana da annabi kuma suka gana ba wani abu shi kuma annabi kowanne lokaci nasa yana da tsada kowanne lokaci nasa lokaci ne da ya kashe wajen yi wa mutane bayanin addini to in ka zo ka tsare shi a cikin abin da ba zai amfane shi da shi kai da ka tsare shi ba zai amfane ka ba ba zai kuma amfani al'umma ba mai amfani wanda lokacinsa da ka ɗauka an fahimta to ba za a sa wani tsari wanda zai hana irin wannan an gane ku to fa islam ta falu idan ba ku aikata hakan ba ya sadaka ba ku bayar da sadaka din ba ai as sadaka wa taballahu alaikum kuma Allah i karbi tuba akan ku ai raja'a bikum anha in mayar da ku da cewa yanzu ku gane da mazala ba sai kun ba da komai ba to Fatimu salata ku dinga tsaye da sallah wa atu zakata kuma ku dinga bada zakka wa ati'u Allah wa rasulahu kuma ku yi da'a ga Allah da manzansa ai dumu ala zalik wato ku dawwama akan haka kar ku yadda ku bar wani lokaci da ba ku yin da'a ga Allah ba ku yin da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa ai alimun bihi Allah ya san wannan abin yujazi alayhi kuma zai muku sakayya akan su da haka ku kiyaye dokokin Allah ku yi da'a gare shi ku yi da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sai yanzu zamu ce ga wani mutum a matsayin sa na mai gadan annabta misali mu ce wani malami da za a ce shi ba za a gana da shi ba sai an ba da sadaka kamar yadda ba za a gana da manzala ba sai an ba da sadaka Ah. kun fahimci tambaya a ce yanzu ga wani malami ai malamai su ne magada annabawa to sai a zo ok let's say da sai ga shekaru abubakar mahmud gumi sai ka zo kana so ka gana da shi sai mace sai ka ba da sadaka saboda ne sai bice saboda datan ana yi sai aka zo aka ce a daina sai mukaddara ana yi

shi ma zamanin annabi an daina bai kamata shi yanzu ya ce zai wannan ba don kada ya haifar da wata fitina aini a tsakanin al'umma sai a canfa shi sai a ringa ganin sa wani wani abu na daba. to amma ni tambayar da ne ne muƙaddara har annabi ya bar duniya ana yi bisa ƙaddara yanzu har ibar duniya ana yi sai mu ce misali abubakar ai shine halifan ko ya halatta abubakar sai ya ce duwanda zai gana da shi sai ya ba da kuɗi sai ya da sai ya yi sadaka saboda ne shi wannan abu ne na annabi shi kadai kasancewar idan ya kasance haka kowa ma idan ya kasance da annabi shi shi kadai ne babu irin a wannan lokacin to in ya kasance haka abin zai zama yana duk ko ina da ko ina ana yi kuma wannan kamar abu ne da aka kebance ma annabi sai ga malam na yace khususiya aran ma yi karin bayani sai ce wannan abin annabi ne shi kadai yake banta da shi ma'ana duk sun hada wuri guda sha khususiya ce sai ta khususiya ba ta zama khususiya sai an yi nassi sai an ce ga nassi wannan abin kai kadai to anan kuma babu akwai to ina ina eh, ita ce aka yi na je tumur rasula ta akwai halifansa kuma a bayansa ko ba shi da halifa an gane ku to abinda yake nan sai ku ce bai halatta ai ba ku kaddara ko ba a yi a zamanin annabi ya ci gaba ana yi har in mutu ba daina ba sai ku ce bai halatta ai ba me yasa ba za a yi ba sai ku ce halifofinsa ba su yi ba su ba su fahimci cewa bayan shi akwai wani ba ko sun fahimci bayan shi akwai wani an fahimta bu su yi ba ba wanda ya zo zai gana da abubakar sai ya karce sai ya yi sadaka sannan ya gana da shi ko umar ko usman ko ali ba wanda aka yi haka da shi to da aka yanzu kenan ba wanda za a ce a matsayinsa na mai ilimi ko wani jagora addini don za a ganshi a ce sai an ba da sadaka sannan a ganshi ina fatan mun gani wallahu alam to kenan waɗannan ladubba tactics ne salo ne aka bi shine wannan ne sakon salo ne saboda a tsara ya za a ga wani babba an gane ku kada a kyale kofa a buɗe a ce kowanne lokaci duk wanda ya ga dama da abin da ya kai da wanda bai kai ba a ce za a tsare babba akan wata matsala an fahimta a tsara ya lokacin mutumin da yake mai wani muhimmanci na musamman zai zama to tsararrun lokaci wanda mutane za su amfana da wannan lokacin da aka yin ka zo za ka gana da wani babban mutum a tabbatar cewa da za ka gana da shi a kansa wani abu ne wanda zai dawo da amfani gawa ga al'umma amma kawai zan za ka zo ka yi hira ko za ka kawo wani tsegumi ko za ka kawo wani labari wanda zai dakatar da kai ina fatan mun gane wallahu alam ثم حدد تعالى من يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا للاستفادة لدينهم بل لتجسس فقال سنة الله سيطا وتردى waɗanda suke halartar majalisun annabi sallallahu alaihi wasallam ba don su fa'idansu a cikin addininsu ba a'a sai don leƙen asiri munafinci ya kawo su faƙali sai Allah madaukaki ya ce alamtar ilal ta tawallau ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نعم ما هم منكم ولا منهم نعم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا نعم إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم سألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون نعم بارك الله فيك الله سبحانه وتعالى ألم ترى أي تنظر إلى الذين قالوا أتولوا قوما ba kai duba ba zuwa ga waɗanda suka jibanci waɗansu mutane humul munafiku na su ne munafikai tawallau ƙauman sun jibanci waɗansu mutane humul yahud su ne yahudawa wato munafikai daga cikin musulmai sun jibanci yahudawa suna son su suna ƙaunarsu ta waɗancan ɗin ƙauman da suka Allahu alaihim Allah ya fushi da su wannan Allahu alaihim lamirin zai iya kuma kan ƙauman na farko ko ilan ladina tawallau ko kuma zuwa gare su gaba daya idan kace gaziballahu alaihim Allah ya fushi da su su suwa waɗanda suka jibanci yahudawan Allah ya fushi da su ko kuma su yahudawan Allah ya fushi da su ko da su yahudawan da waɗanda suka jibance su duk Allah ya yi fushi da su duk fasara ta yi dan Allah yana fushi da yahudawa dan ya sifanta su da al-maghdubi alaihim ghayrul maghdubi alaihim kuma Allah ya ce wa ghadib alaihim kuma Allah ya fushi akan su ne Yahudawa to wanda ya jibance su shi ma Allah ya fushi da shi an gane ku to da haka da su Yahudawan da waɗanda suka jibance su duk Allah ya yi fushi da su ma hum su ai almunafiquna su munafikan nan su din ma hum minkum ba cikin ku suke ba ai minal mu'minin ba sa cikin mu'minai wala minhum kuma su ba sa cikin yahuda cikin su aimina yahud su ba sa cikin yahudawa balhum muzabbibuna su suna tsakatsaki jemagu ne kaga jemage shi ba tsuntsun gida bane ko baka yi saka ce na daji bane ko shi ba na daji bane ko baka saka ce na gida bane to shi munafiki shi ba bai hude shi ba mumini bane kuma shi ba bai hude bane yayi tantar baketi wa ya halifu na alal karibi za ku same su suna yin rantsuwa kan karya? ai in na mu'minun wato faɗansu da suke cewa su masu imani ne wa ya alamun alhali su sun sani annahum na fi karya suke a cikin da'awar da suke su ba mu'mine bane mu'mini baya juwantar bai yahudi an gane ku A a'adda lahu lahum azaban shadida Allah ya tattala musu wata irin azaba mai wani irin tsanani innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle su abinda suka kasance suna aikata yayi muni min al-madi na daga abubuwan da suka aikata wanda suka wanda ya gabata cewa su ji ka jibanci dai bai hude to wannan mummunan abu ne an gane falahum eh, ittakhadhu aymanuhum junnatan me isa suke yin rantsuwar sun mayar da rantsuwar tasu akan cewa su mu'mine ne dan ta zama garkuwa da gare su yi sitaran ala anfusihim wato wani abu da za su shiga su suturta kansu da shi wa amwalihim wata garkuwa ga dukiyoyinsu fasaddu bihal na an sabilillah da wannan rantsuwar tasu sai suka kange mu'minai ga barin tafarkin Allah ai aljihadi fihim suka zamanto ba za a yake su ba in zo jihadi ba za a hada da su ba bi katlihim ta yadda za a karkashe su wa akhbi amwali ma dauki dukiyarsu su tunda sun ce su wallahi masu imani ne za kyale su an gane ku amma to su zani, falahum azabun muhin fa suna da wata azaba ta kaskanci zo ihana ta wulakanci wanda Allah zai dandana musu ranar tashin alkiyama lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyinsu da ‘ya'yayensu ba za su taɓa amfana musu wadatar da su ga wani abu daga Allah, ai min azabihi daga azabar Allah, shay'an min al'igna kowace irin wadatarwa, dukiyarsu ba za ta hana Allah ya musu azaba ba, yawan ‘ya'yansu ba zai hana Allah ya musu azaba ba. Ula'ika ashabun nar, waɗancan su ne ma'abota wuta, hun fiya khalidun, kuma su suna ababen ƙaddarawa da wama a cikin wuta. uskur ambata musu lokacin da abin zai faru yau mai ba su lahu jami'a ranar da Allah zai tayar da su gaba daya fa ya na lahu sai su dinga rantsuwa ga Allah annahun mu'minu cewa su masu imani ne kama ya na lakum kama inda suke rantsuwa gare ku suna cewa wallahi su mu'mine ne wa ya annahum ala shay' suna zaton cewa su suna bakin wani abu akan wani abu suke bisa wannan rantsuwa da suke yi min naf'i halfihim fil akhirah cewa wannan rantsuwa tasu da suke a lahira za ta amfane su ka duniya kamar yadda ta amfane su a duniya Allah ce ala ku saurara littan bai wannan fadakarwa ce innahum humul kadhibun lalle su sune makaryata fi da'awahum annahum mu'minun cikin da'awar da suke cewa su mu'mine ne ƙarya suke ba mu'mine bane su istahwaza ai istaula alaihim shaytan shaytan shine baki-baki akan su shine ya cikuikuye su bi ta'atihim lahu ta yadda suka yada a gare shi fa ansahum dhikrallah sai ya mantar da su ambatan Allah ya mantar da su Allah ba sa tuna ma akwai Allah ulaika hizbu shaytan masu waccan sifa sune yan rundunar shaytan ai atba'uhu sune mabiyansa ala ku saurara inna hizba shaytani humul khasirun lalle yan rundunar shaydan sune asararru li'annahum qad khasiru anfusahum saboda sun yi asarar kawunan su bi dukhulin naril ta alaihim saboda za su shiga wutar da take dawwama har abada a kansu in sun shiga wuta ba za su fita ba an gane ku ka to kaga wannan asara ta kai asara kenan wanda ya riki shaiɗan, bai kyauta kansa ba ya bar abin da ya kamata ya rike ya rike abin da bai kamata ya rike ba zakar hukman amman na لجميع kufa a waɗannan ayi masu zuwa Allah sai ya ambaci wani hukunci wanda ya ga mai kafirai gaba daya faqala sai Allah ce innal ladina Allah na'am innal ladina Allah wa rasulahu ulaika fil adallin na'am كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز بارك الله فيك Allah ce innal ladhina yuhadduna ay yukhalifuna Allah lalle waɗanda suke ayaga da Allah suke saba Allah wa rasulahu suke saba wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ulaika fil azallin ay fil maglubin waɗancan suna cikin kaskantattu waɗanda za a rinjaye su a rayuwar duniya da lahira ba za su ci riba ba a duniya kuma ba za su ci riba ba a lahira ai hum azallul khalqi wato masu saba manza Allah masu saba manza Allah sune mafi kaskantar halittun Allah da haka an baka kwangila ka nemo waye mafi kaskanci a cikin halittun Allah ka sami mai saba wa Allah mai saba manza Allah ka kai a buga stamfi a biya ka don su Allah ne ikira su shi ya ce su ne mafiya kasanci a cikin halittarsu saboda mai sun saba wanda bai kamata su saba ba bai kamata mai hankali ya saba wa Allah ba bai kamata mai hankali ya saba manzan Allah ba saboda ba wannan duniyar da kuka ganta ba ta samu wani alkhairi ba fiye da wanda ta samu daga Allah sannan ba wanda izo mata da wani alkhairi daga Allah fiye da manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimci magana duniya ba ta taba samun wani alkhairi ban ba daga Allah ba kuma duk wanda ya zo mata da wani alkhairi daga Allah bai kai Muhammad manzan Allah ba an fahimci magana, ko sai an mamaita duniya ba ta taba samun wani alkhairi ba daga Allah ba duk wani alkhairi da ka gani a duniya daga Allah yake kwa ko wanda yake kawo alheri duniya to Allah ya aiko da alkhairai ta hanyoyi da yawa ta hannun mutane ta hannun rana ta hannun wata ta hannun ruwa ta hannun kaza ta hanya kaza ta hanya kaza daga cikin waɗanda Allah ya ko alkhairi a hannunsu zuwa duniya akwai annabawa da manzanni to annabawan nan da manzanni kuma alkhairin da annabawa da manzanni suka zo da shi duniya shine alkhairi mafi daraja mafi kima da duniya ta samu dan me alkhairi ne da yake raya zuciya yake raye ruhi to a cikin wanda suka zo da irin wannan alkhairin kuma ba wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu nan mai hankali ya kamata ya saba wa Allah wanda babu wani alkhairi face daga Allah yake an zo an yi zancen mutuwa an yi zancen lahira an yi zancen azaba mutane suna kuka wani balaraban kawai kawai na sha'anin shi kai bawan Allah ya duk abin nan kowa ana wa'azi yana kuka hankali ya tashi kai ko a jikinka sai ba mutuwa ba ce ce ai dole zai dawa mutu aka ce yi eh, kowa zai mutu ita to in an mutu wajen wa za a koma aka ce wajen Allah ya ce to me damuwa ta Allah da ya biyo na nan duniya min alkhairi kuma za ka zan je wajensa kuma sai in bone ya biyo na nan duniya ya min alheri to me kake ta wajen wajensa kaga yaqini an fahimta yaqini kenan ya yadda duk wani sai da ya tambaye su ma yace shin akwai wani alkhairi da aka samu ba daga Allah ba <clears throat> aka ce babu duk wani alkhairi daga Allah yake yace to me damuwa ta zan koma wajen sa ya san tun da ya biyo ita ya biyo ni nan imin alkhairi me kuke ta na koma wajen sa ma'ana alherin da zai min yafi me wanda ya zo nan imin to da haka ba mai hankali da za ka ga yana saba wa Allah haka nan ba mai hankali da zai saba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ka ga mutum ina saba wa Allah ina saba manzan Allah to in kana neman mahaukaci mai certificate wannan shi ne ko ba taba kai shi da wani bakwa an gane ku wa humul kuffaru ajma'un waɗanda aka buga musu wannan stamfi su ne kafirai gaba ɗayansu sababu zalika dalilin wannan kataballahu Allah ya rubuta ya wajabta fil lauhil mahfuz a cikin lauhil mahfuz aw qada wa aqsama ko kuma Allah ya zartar da hukunci kuma ya rantse banna ana wallahi lallai ni sai na samu galaba wa rusuli haka nan manzanni na na sai su samu galaba da haka duk wanda yace zai ja da ni ji Allah ya shirya haka wanda ya ce zai ja da manzanni na shi ma shirya an gane ku bil hujjati aw saifi in tattauna za a fada a fada da hujja Allah zai yi kai haka nan sa za su yi kai haka nan takobi za a zare ai fito na fito Allah da sa za su yi nasara ba wanda zai samu nasara a kansu an gane ku to karkace to ba an je wajen yaki ba an yi kaza an yi kaza shi musulmi in ya ji wajen yaki ya kashe ko an kashe shi din nasara ce a su an fahimta da yawa dan duniya shi yake ganin nasara a duniya ake ganinta shi ne kana neman abu ka same shi to wai kai ɗan duniya ne ke amma musulmi shi a matsayinsa na musulmi duk abin da samu a duniya in samu in rashi samu ne kuma nasara ce a gare shi an fahimta musulmi kenan da aka annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin haya dan sinan al-khudri yace ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair akwai ban kai da ban sha'awa da ban burgewa kuma akwai ban mamaki a lokaci guda game da al'amarin mu'mini dan al'amarin mu'mini gaba ɗaya alheri ne gare shi yace laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wani dan adam da yake da wannan mataki komai nasa alkhairi in ba mu'mini ba ya abin yake ya rasulullah in asabarhu u shakar fa kana khairan lahu shi mumini in abin daɗi ya same shi ne yalwa na arziki na jin daɗi sai godiya ga Allah sai zama alheri gare shi wannan dalilin godiyar da yayi Allah zai kara masa alheri ko wa yasta'dana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah shelayi wallahi in kuka goda ni'imar da ne muku ni kuma wallahi sai na kara muku to da haka mumini yin abin daɗi ya same shi ya godiya ga Allah sai ya zama alkhairi gare shi wa yana sabar u sabar idan abu na kunci na damuwa na bakin ciki na asara ya same shi sai ya haƙuri fa kana khairan lahu sai haƙuri ya zama alheri gare shi ta yaya Allah zai masa abubuwa guda uku in yayi haƙuri farko zai kasance tare da shi wannan asara wannan musiba wannan damuwa wannan bakin ciki wannan abu da ya samu shi ba zai zama fituna ba kuma shi a gare shi Fituna ko a addininsa ita ce mafi muni ko kuma a rayuwarsa ya yi haƙuri sannan Allah zai so shi zai ƙaunace shi Allah yana son masa hakuri. sannan Allah zai masa dimbijan lada zai ba shi ladan da ba kowa ake ba ba da aka yi musiba ta samu mutum sai ya haƙuri yanzu ba wai mala'iku za a sa su ɗabi ladan su bayar ba Allah da kansa zai ɗiba ya ba shi an fahimta to ka ko mutum ne a nan duniya yake ba mutane abu sai ce a kai a baka shi zai baka da kansa ko da ka ga yan son zuciya an kafto sai a zuwa na cewa da Allah ka dan ƙara mu ba sani ba ma yanzu haka dan ɗiba yi maka <laughs> an gane ku eh to ka je gindin magani saboda haka ko kuma kai daga daga source ka samu ko mai abin shi ne ce bari in baka kai ni zan baka ni shi da kansu to kaga mai son zuciya sai zai ce dala Allah ka dan kara mun wani abu to da haka jama'a wannan abin nan mu ringa kallon rayuwa a kowanne mataki nasara ce a matsayin mu na musulmai a matsayin mu na masu imani ka samu nasara ce ka rasa nasara ce Allah na ana wa rusuli a sura ta talatin da bakwai mun wuce a sura ta safat walakad sabakad kalimatuna liibadinal al-mursalin innahum lahumul mansurun sai ce me wa inna jundana lahumul ghalibun nan sai aka tsallake manzannin haka haɗo duk mabiyan Allah mabiya manzanninsa Allah ce su ne za su samu galaba an fahimta saboda karka taba samun damuwa <clears throat> saboda wata wata matsala da ka samu alheri ce gare ka <clears throat> kamar da al'amari ga Allah Allah subhanahu wataala sai ya taimake ka inna Allah lalle Allah qawiyun mai karfi ne aziz kuma mabuwayi ne la yu'ariduhu shay babu wani abu da yake iya taho mu gama da Allah subhanahu wataala illa khasira <clears throat> wa fashila Fate shi wannan abin sai yayi asara sai ya tabi da haka ba iya karo da Allah ba iya karo da manzannin Allah subhanahu wataala ثم أخبر na sadiki na fi في Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ibada labari game da muminai masu imani masu gaskiya cikin imaninsu ممن استملت عليهم مجالس النبي صلى الله عليه وسلم دقوا عند مجلس من ذا الله يا حدا دسو فقالت يا الله يكي لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله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 رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نعم بارك الله فيك Allah ce la tajidu qauman ba za ka samu waɗansu mutane ba waɗanda yu'minuna billahi wa yawmil akhir sun yi imani da Allah da ranar lahira a lokaci guda yi yuwaduna man Allah wa rasula a ce kuma suna son wanda ya saba wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ay yusadiquna wa yuzhiruna almawadda wato ba za ka same su suna yin gazgata kuma suna bayyanar da kauna ma man Allah wa rasula ga wanda kan garewa Allah ya kan garewa manzo Allah mai imani baya nuna kauna baya jibantar mutumin da yake saba wa Allah yake saba manzo Allah in kaga haka to mutum sai je wa imanin sa garan bawo an gane amma ka ji kana son wanda ba shi da imani wannan ba halin mumini bane an gane mun wuce a cikin sura ta 48 suratu al-fatih muhammadur rasulullah na ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum mu'minai ba sa jibantar wanda ba dan uwansu mu'mini ba koya suke da shi kuwa shine anan Allah subhanahu wata'ala yace walau kanu ay aba'ahum waɗannan da suka saba wa Allah suka saba wa manzon Allah ko da ubanninsu ne ai almu'minin wato mu'minai ba sa jibanta su aw abna'ahum ko ƴaƴansu ne aw ikhwanahum ko da danginsu ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko da danginsu ne wanda duk ya saba wa Allah ya saba manzo Allah to mai imani ba ji bata shi baya son sa baya kauna shi an gane bal yuharibunahum bal suna su ne alal imani akan imani kama wa qali jama'atin min as-sahabati radiyallahu anhum kamar yadda ya faru ga wasu sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Ubayda ibn al-Jarrah Allah ya kara masa yadda kun ga shi ya kashe baban shi Amir ibn al-Jarrah a yakin Badar da aka je yakin Badar da aka je yakin Badar babansa shi al-Jarrah da ake ta da shi al-Jarrah ya ci sunan al-Jarrah ne yawan keta abu kenan ai siga mubalaga ce ta al-Jarrah ne ki rauni an gane ku to haka yake ina cikin mutanen da in dai kuka sha ya daga da shi to zai kai ka ƙasa karka tarke shi ko da ya girma amma ya ji wajen yakin da intention mafi muni don ya je ɗaya mutum da yake nema ya kashe a yakin in ya kashe duk wanda ya kashe in ya kashe su bin ya yi masa daidai in ɗaya kashe daga cin su yaƙi masa daidai ko ya kashe ɗansa da ya haifa a cikinsa abu ubaida ko kuma ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kai shi yakin kenan Abu Ubaida da aka zo tun da ya san halin mahaifinsa da ya zo da ya fahimci take-takensa ga abinda da yake nufi to yanzu sai mai da hankali a kansa in ya ga ya yi kan manzan Allah sai bi shi sai je tare shi don da ya kashe manzan Allah gare ya kashe shi idan uban iyo kansa suka dan fafata kadan sai ya tafi sai ya kyale shi dan ya ga ya tafi ya kyale shi maimakon ibishi sai koma kan manzan Allah to shi kuma sai ya dawo to can dai da ya ga in ya sake fa babansa zai samu mummunan record saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin mutane shine mutumin da ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi ba zai iya kashe annabi ba shi abu obai da ya sani babansa ba zai iya kashe annabi ba ƙarya iki don annabi ko a cikin jarumai sai ka zare ne shi to da haka yanzu maimakon bar babansa annabi ya kashe shi ya zama fi sharrin mutane gane ya zama mai ina dai cikin masharanta an fahimta saboda haka ƙarshe kawai da ya ɗan kawai da kai a kawai sai ya ƙille uban kai sai ya kashe shi abu ubai da shi kashe baban shi to shi ne sai sahabai aka ringa suru wannan wani irin zafin addini ne wannan kaza wannan mene ne Allah ya ce ashe abin aka yake ashe kuma imanin naku baya baya ne la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum mai imani baya kaunar wanda ba musulmi ba ba a shi ba a yi an gane ku Allah ya ce ula'ika masu irin wannan sifa allazina la yuwadduna al kufara wanda ba sa bayyana ƙauna ko kuma su ji sun kudirce ƙauna ga kafirai a zuciyarsu walau kana bainahum qarabatun qarabatu damin qurba ko da ku akwai kusanci na jini mafi kusanci zuwa gare su masu yin wannan sifa ka kataba ai asibata Allah fi qulubihimul iman waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a cikin zuciyarsu ma'ana ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu an gane ku wa ayyadahum bi ruhin kuma Allah ya karfafe su da wani ruhi ai bi nurin wa burhanin wato da wani haske da wata hujja au bi nasrin ko da wani taimako minhu daga wajen su subhanahu wata'ala wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anha. kuma Allah zai shigar da su gidajen aljannatai wanda koramu na gudana a karkashin su na fiha suna ababan kaddarawa da wama a cikin radiyallahu anhu irin wannan sifa Allah ya yarda da su bi ta'ati ta yadda ya zabe su suke yi masa da'a an fahimta da aka kaji irin wannan Allah ne yake sanka Allah ne ya yarda da an gane ku waradu anhu kuma su ma sun yarda da Allah bi sawabihi da sakamakon da zai ba su sun yarda su mai da san Allah da manzan Allah a madadin san kowa in Allah da manzansa suka so su kowa ma yake su su kuma in sun so Allah sun so manzon Allah su ki kowa bai cutar da su ba an gane ku ulaika hizbullah irin waɗannan sune ne irin dinar Allah ai jundahu wa junduhu su 'yan ƙungiyar Allah ta'ala fil ardi su ne 'yan ƙungiyar Allah madaukaki a nan ban ƙasa ya tabi'una amrahu suna bin umarnin Allah wa ya ji ta na haihu kuma suna nisanta hannunsa ala Allah ya ce ku saurara inna hizballahi humul muflihun lallai 'yan rundunar Allah su ne masu cin rabo babban rabo ai alfa'izo na masu dacewa da khairai darain da mafi alkhairin abin da ake samu a duniya da mafi alkhairin abin da ake samu a lahira to kaga aikin imani aiki ne mai wahala ko mutum eh, to yanzu ku duba ku gani wani abu da yake faruwa kawai sai mutum ya ce wai shi ubansa ya shiga wuta shi ma ya shiga wuta ba a fada ka zo kai mutane wa'azi wannan abin ya bayyana ga mutum ba daidai ba ne amma saboda kawai wai babansa ya yi ya mutu a kai to shi ma zai yi in ya so su haɗa a wutar gaba wannan ba ganganci ba ne Allah ina sha masu irin wani ba su da imani jama'a ba iyaye ake biya imani ba wa ake biya imani Allah da manzansa an fahimta wa ake biya imani Allah da manzansa suka ake biya imani amma duk duniya inda dan ta hadu yin abu sai kai musu da kuma abin ya saba Allah ya saba manzo Allah kai aikin banza an fahimta ba magana ake ta iyayenka ko kaza ba ko ma waye yake yi inda ya saba Allah ya saba manzo Allah karkabi in ka bi to kai ne da cizon yatsa kai ne da nadama Allah ya sauke badati sura bi sama'i Allah ta'ala shakwa man raddat amraha ilayhi wannan sura ta fara da bayanin Allah ya ji kukan wannan matar da ta kai koke zuwa gare shi wa ashkaha kuma Allah ya saurari kukan nata har ya sauka mata ya kawo mata ne mafita bayan ita ya kawo mata mafita kuma ya kawo duniya mafita dalilin haka an gane ku wa bayyana adaba majlisil khairati kuma surar ta yi bayanin ladubban wurin zama na alkhairi wa arshadat ila ma yusabbibu fiha alkhisal almufsida alkhisal mufsida haka nan hakanan ta yi bayanin ta nusar zuwa ga abinda mummunan hali da mummunan ɗabi'a yake haifarwa a majalisi na alkhairi ai mun ji jiya shekaran jiya cewa idan aka zo suna kuskus ai mumini suna cutuwa to wannan kuskus din cutarwa ce an fahimta da haka ne yake ta a daina kar a yi kada ana majalisi kar a samu wani yana yin kuskus da wani musamman kuma ana yi ana kallon me ana kallon wani za a cutar da shi shi kuma musulmi haramun ne ya cutar da dan musulmi da haka mai lahallar ma yake cewa ko wala yahillu lahu an yanzura ilaihi bi nazratin tu'zihi bai halatta ga mukallafi e duba zuwa ga dan uwansa duba wanda zai cutar da shi isa masa ne wata damuwa a ransu an gane wa khatamat bi ridwanillahi ala almu'minina almukhlisin fi imanihim surar ta karkare da cewa Allah subhanahu ta'ala ya yarda da mu'minai mukhlisai masu ikhlasi a imaninsu wa ridahum anhu kuma cewa Allah subhanahu wataala ya yarda da su ta'ala madaukaki wa bin najahi al'azim lahum fi dunya wal akhirah kuma yi bayanin cewa waɗanda suke mu'minan nan na gaskiya waɗanda Allah ya karfafe su da ruhi a wajensa daga wajensa za su samu rabauta mai girma a duniya da lahira da haka jama'a ku jira nasara ga musulmai a kusa ko a nesa amma dai akwai Allah ya mana albishir da samun nasara a duniya dama kuma a lahira muna da nasara an gane ku wannan alkawari ne na Allah da haka duk wata kutun gwila duk wani munafunci duk wani hada guri duk wani sharri da za a hada duk wani kaidi duk wani makirci da za a hada don sai an kane ne musulunci an taɗe shi ba za a iya ba zai ci gaba da yatsuwa zai ci gaba da karbuwa in an hana ɗauki mutane a kai ko mutane su taka su je su kai Allah sai ɗauka iska kai ko yanzu waɗannan wayoyin akwai da ba sa kai saƙo an fahimta to kuma akwai mutane da yawa su gaskiya suke nema in suka samu gaskiyar suna karɓarta to da haka in kafa bata taka ta je ba saboda rigima ta ta faɗace-faɗace insecurity wace ce wace tsiya ce wannan wannan iskar da ba wanda ya sai tsaya a kanta Allah sai ya amfani da ya sai ya da sakon shi kuma shi kenan sai a karba Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai to mun kawo ƙarshen wannan sura kenan insha Allah Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi suratul hashr da fata Allah ya mana jagora ya dora ma kan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in